a baya-bayan nan ne dai shugaban rundunar tsaro ta ƙasa ya marshal alice bade ya ziyarci babbar hidikwatar rundunar gamayyar jami'an tsaron yankin niger delta wato jtf da ke birnin yanagowar jihar bayelsa inda kuma a cikin jawabinsa yayin wannan ziyara ya nunar cewa rundunar sojan najeriya ta samu bayanan sirri kan cewar wasu matasa a yankin niger delta na shirin sake ɗaukar makamai domin fara sabon ta'annati a yankin na Niger Delta musamman na kai hare-hare a harabobin da ake ayyukan hakar ɗanyen mai inda kuma ya tabbatar da cewar rundunar tsaron Najeriya ba za ta sake bada dama ba na dawowa da tu'annati a yankin mai arzikin mai kan hakan nema na yi tattaki zuwa hidikwatar rundunar tsaro ta JTF da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta a jihar Bayelsa inda kuma naji ta bakin shugaban rundunar ta JTF wato Major General EJ Atewe kan kalubalen da suke huskanta sai ya ce. We equally enforce the regulatory measures as initiated by the federal government and JTF under my watch as I speak to it today. We have arrested over 1,000 suspects. Yana cewa ne muna kokarin kaddamar da matakan da gwamnati ta fito da su domin tunkarar waɗannan kalubale kuma maganar da nake yi yanzu mun kama masu laifi sama da dubu ɗaya kuma ana ci gaba da gudanar da bincike domin gurfanar da su gaban kotu sa'an nan kuma muna ci gaba da gudanar da sintiri kan masu satar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta kuma yanzu haka tsaye muke wajen ganin bayan waɗannan ɓata gari. With the strategies we are putting in place now, their time is fast running out. They cannot continue in this heinous act. shugaban rundunar ta JTF da ya bayyana cewar salon da ya bi wajen ganin an samu zaman lafiya a yankin na Niger Delta da 'yan bindigan ka haifar da barazana ba wai salo ne na fito na fito ba da 'yan bindiga amma dai ya hada da bin hanyoyi na diplomasiya tare kuma da taimakawa al'ummomi don ganin cewar an kai ga fahimtar juna ko a watan Afrilun da ya gabata dai sai da kamfanin man Shell ya rufe wasu tashoshi tashoshin tura danyen mai da ke kudancin Ejo da Ikiromo a jihar ta Bayelsa a sakamakon barazanar wasu 'yan bindiga. To sai dai kuma wasu farmake-farmake na 'yan bindiga kan wasu tashoshin jami'an tsaron Najeriya a shiyoyin jihohin Cross Rivers da kuma Akwa Ibom na ci gaba da zama wani babban abin damuwa a yanzu. Harin baya-bayan nan shine wanda wasu 'yan bindiga da ake zargin sabbi ne kuma 'yan yankin Niger Delta mutane suka kai kan wani sansanonin jami'an tsaro na kwasta da ke aikin sintiri na tsaro a shiyar ruwan oron da ke jihar akwa ibom inda kuma suka bindige wani jami'in kwastam har lahira gami kuma da jikata wasu da dama inda daga bisani suka yi awon gaba da dimbin makamai bisa ga dukkan alamu dai rundunar gamayyar tsaro ta jtf da ke aikin tsaro a yankin niger delta za ta huskanci sabbin kalubale na tsaro wanda kuma kuma kyawun shugabanci zai yi tasiri matuƙa wajen shawo kansa lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga yanaguwa jihar bayelsa najeriya